Mataimakin shugaban kwamitin kula da ma'aikatar yada labarai da wayar da kan al'umma, Sanata Garba Musa Mai Doki ya shaida wa muryar Amurka cewa majalisa ta ƙi amincewa da kasafin kuɗin ma'aikatar yada labaran a karo na biyu domin kasafin da ma'aikatar ke kawowa ba zai wadatar da ma'aikatar da hukumomin da ke ƙarƙashin ma'aikatar wajen gudanar da ayyukansu yadda ya kamata ba. sai muka duba nawa ne aka sa kuɗi shekarar can sai aka sa 10 biliyan har muka gama appropriation ba su ƙara ko kwabo ba na baran kenan na bara bana kuma sai ga su ma sun zo da appropriation na abin da bai kai na bara ba don bara kusan 10 billion ne bana kuma 8 billion. amma yanzu mu abun da muke fata in ba a sa komi ba a sa biliyan 250 ga information saboda a shiga kowane lungu kowane word a gaya mutane don allah ga hanyar da za a bi a kawo zama lahiya ga kudirin da gwamnati ke yi na kawo zama lahiya kuma a ba da information na abubuwan da gwamnati ke yi don ta kawo zama lafiya dinnan don kuma economy dinmu ya ci gaba da duk abin da gwamnati ke yi cewa wanga pain da muke ji na yanzu zai zo ya wuce amma in ba a yi wannan ba ina ganin ba a yi komi ba in south africa wadda take ita ce second largest economy na africa ta iya ba a bayan wa a bayan najeriya ta iya ba da biliyan 450 eh ga information ban ga dalilin da zai sa Najeriya ta bada biliyan takwas ba. Shi kuwa tsohon ma'aikaci da ya kwashi shekaru 32 yana aiki a gidan rediyon tarayyar Najeriya. Abdullahi Umar Kwarbai ya ce lallai biri ya yi kama da mutum. dama abin kaman da biyu ake yi ni ina ganin kila ma akwai lauje cikin nadi kila kai gatari ma cikin nadi domin wannan abin kaman wani shiri ne aka yi don a kashe wannan gidajen rediyo wanda ke mu a nan arewa ba abin da muka sani muka iya muka amince da shi kamar rediyo to lalle fa dokin mai baki ya fi gudu su ɗauki matakan da ya kamata domin faɗakar da al'umma su baiwa kafofin yaɗa labarai wanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya isassun kuɗaɗe da za su iso su gudanar da farfagandan can wanda dama kafofin yaɗa labarai na duniya wanda suka shahara wannan suke amfani da shi domin yin amfani da cimma manufansu. A nashi nazarin wani ma'aikaci a gidan talabijin mai zaman kansa a Abuja, Malam Sadiq Nuhu Sabon Wuse ya ce abin da ya kamata shine majalisa da bangaren gwamnati su haɗa kai su yi aiki tare abin da ya kamata shine ita gwamnati da 'yan majalisa su yi aiki tare a samar da kudaden da ake da bukata wa ma'aikatun watsa labarai a najeriya domin misali kin ga matsalar da ake fuskanta a najeriya rashin kishin ƙasa da ɓannata kayan gwamnati ko a nan abuja najeriya ai a kwanaki an bada labarin an kama wasu matasa da ke sassace marafin kwata wanda zaki ki ga mota an yi tobe sani bai zai fasa taya su da akwai shirye-shirye na faɗakar da 'yan ƙasa su zama na na gari masu kishin kasa to ina ganin babu buƙatar ma a rika sami irin wayannan matsalolin a jiya. majalisa ta ba ministan ma'aikatar yada labarai Muhammad Idris Malagi mako ɗaya ya sake kawo wani kasafin kuɗin da ma'aikatar za ta yi aiki da shi a wannan shekara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.